ونصح يهده الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى مدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكم بودياتا تفتغ ألا أبنجز تالكي ميكومي متككيه وانده الآر رايا مؤتكم وانا يمتي na juma'a biyu ga watan jimada akhir bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1440 wanda yi daidai da tara takwas ne takwas ga watan fabrairu shekara ta dubu biyu da goma sha tara miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almana don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka mafhumu ahli sunnati wal jama'a inda ahli sunnati wal jama'a wato fahimtar Ali sunna a wurin Ali sunna bi ma'ana in Ali sunna sun ce ahli sunna wa ake nufi ahlus sunna tunda kullum yadda'i waslan bi laila wa lailatu la tuqirru lahu bi dhaka wannan shine karatu majalisun mu na biyar a cikin wannan littafi mun kwana a shafi na biyar za mu tashi daidai gabar da malam yake cewa bayan ya koro mana bayani akan wancan hadisi wanda imam al-bukhari da muslim suka rawaito a cikin sahihinsu inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace la tazalu qa'ifatun min ummati zahirin ala al-haq la yadurruhum man khazalahum hatta ya'ti amru Allah wa hum kadhalik wani bangare a cikin al'ummata ba za su gushe ba suna masu agazawa gaskiyar ta bayyana a cikin mutane masu ƙoƙarin tabbatar da gaskiya a cikin mutane duk wanda ya wulakanta su baya cutar da su har ranar da kiyama za ta tsaya bi ma'ana duk lalacewan al'umma duk karkace wanda aka samu na bata na al'umma za a samu wani bangare fa'ifa ina fata an gane wani bangare a cikin al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna kan irin abinda da manzan Allah da sabansa suke akai wato ba sa ƙetare abinda manzan Allah da sabansa suka aikata Allah sa mu cikin su malam yace liza wajaba ala kulli talibi haqqin dalilin haka ya zama wajibi akan kan mai neman gaskiya an ya'rifa manhaj hadhihi ta'ifa min ajli an ya kuna minha ya san tafarkin wannan ɓangaren. wanda manzo Allah ce ba za su gushe ba kan gaskiya ya san wani tafarkin wannan bangaren dan ya zama ɗaya daga cikin su wa an yuwali ahlaha kuma ya so ma'abuta wannan manhajin bi ma'ana duk mutumin da ke kira kan sunna a bisa fahimtar magabata kuma yana ƙarfafa wa sunnan yana agaza wa sunnan yana yada ta cikin al'umma sa'annan kuma yana ƙoƙarin yakan bid'a da karyata to wajibi ne ka so shi me yasa saboda yana aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kwadaitar da al'ummarsa su kasance a kanta ina fata an gane malik yace wa an yaqifa fi wajhi kulli khalafin yatanakkabu tariqa ya tsaya a fuskan duk mutumin da ya saba ya bi bayanta yana karkacewa hanyar da wannan tsari na magabata suke a kai shine ya tanakkabu tsariƙaha ya karkacewa hanyar da magabata suka bautata wa Allah a kansa inna ahlus sunnati wal ittiba' ya'lamuna annahum ghuraba' خاصة في عصورهم المتأخرة ما لن يتي إن أهل السنة lallai ma'abuta sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wal da bi shi sa imamu suyuti ya rubuta littafi ya sa suna al'amru bi ittiba wan nahyu an sunan littafin kenan bai wuce wannan littafin da ke hannunmu ba yin umarni da bin sunna da kuma hani daga kirkiro bid'a ka shi imamu suyuti rahimahullahu ta'ala khatibu laylin ne in ya kwaso wata kwamatala in an ce ma suyuti ne za ka ce ba shi ba ne in kuma ya ɗauko wani magana na sunna za ka ce a duk duniya babu mai sunna irinsa ina fata an gane in ya shigo yana magana akan bid'a ka ce da bid'a ne in kuma ya zo yana magana akan sunna za ka ce duniya babu ma abuci sunna ne irinsa to yana da wannan a kurakurai nasa Allah ya gafarta masa da mu baki da. to malam yake cewa lallai ma'abuta sunna da di na sunna ya'lamuna annahu ghuraba sun san su suna sabanta addinin ga mutane ne abinda ake nufi da sabanta addini ga mutane shine mutane abubuwa da yawa da mutane suke yi ba musulunci bane amma su sun dauke shi a matsayin ne musulunci sai su fito da mutane su ce a ah, wannan abin ba daidai ba ne sai a kama qur'ani da hadisi bai nuna abin nan ba daidai ba ne kaga an sabanta maka kenan ko abin da kake yi to shi shine ce alis suna abin da suke a cikin al'umma kenan kuma su ne wanda manzon Allah ya yaba yake cewa bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada? musulunci ya fara bako ne ana cewa addinin ya addinin Muhammadu sallallahu alaihi wasallam haka ke cewa na yara ne ai ya fara a matsayin bako nan musuluncin nan zai koma bako kamar yadda ya fara a lokacin da ya zo a farko sai manzo Allah ce madalla da masu sabanta musulunci a cikin mutane kila wa mal ghuraba ya rasulullah sai sabo suka ce ya ma'aikin Allah me kake nufi da masu sabanta musulunci a cikin mutane sai ce allazina yuslihuna an-nas idza fasadu su ne wanda suke kokarin gyara mutane lokacin da suka lalace su ne wanda manzo Allah ya yabe su kaga kenan abu suna ai su ne ke wannan ko su ne ko ina ka je inda zaka ga ana ba da tarbiyya a ce ka bi babanka ka bi mahaifiyarka a ce ka girmama makwabcinka a ce ka girmama abokin babanka ina zaka samu wannan karatu sai a sunna ko shugabanka a ce ka bi shi wa ya ce ka yi haka manzon Allah ko da ya saba wa Allah saban Allah a kansa ne tunda bai za ku saban Allah ba ku bi shi duk abin da yake kaga wake ba da wannan tarbiyya wake cewa kada ai wasu shugabanni gore ahlus sunna amma yan bid'a su ba ruwansu a yi bore ko kada a yi bore in ya zauna in ya fara kawo maka wal mawquzatu wal mutaraddiyatu wal nasihatu wa ma akala sab'u sai ce maka shehi wani kaza saboda tsabar walittakan zama an zo tsallaka ruwa da dalibi sai ce wa dalibin ka kira kaka kira Allah ka kira sunana ni zan kira Allah shehu na sun kenan ko wali na sun sai a baka wani tatsuniya to kaga kullum idan ka ji yayi magana zai ce ai ana taɓa waliyai ne shi yasa mutane ke shiga cikin bala'i kaga mutane yanzu kaga an yaki kwakwalen mutane gabaki daya an sa sun manta da baban da suke yi wa Allah ko in har sabon manzon Allah za su saba umarni guda ɗaya na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dalilin wannan sabon Allah ya jefa sahabban manzon Allah cikin musiba kuma musibar bata takaita akan sahabban ba sai da ta shafi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya bada umarni aka saba bala'in ya shafe shi to ni da kai kuma ba ina fata an gane sakon saboda idan ka duba a yakin Uhudu an tafi su dubu ɗaya ne sahabbai su kuwa mushrikai da sun zo da niyyar ɗaukar fansa ne su dubu uku yakin kanana daga cikin sabai matasa ta zan matashi akwai kumciya sun ji labarin cewa ga mushrikai suna so su shigo madina sai suka yi ta kururuta magana ya kamata mu je mu tarbe su mu je mu tare su mu je mu yi kaza manzo Allah na zaune suna ta kururuta magana sai manzo Allah ya tashi ya fita daga gida ya fita daga masallaci sai shiga gida dattijai a cikin sabai suka ce kai kun san me ake kira yaki yaki kuwa kun taba zuwa yaki kun taba ganin musulmi saboda su masu halarci badar ba kuma sun ji an ce duk wanda ya ce badar dan aljanna ne to su ma suna so su ne sai abin nan sai suka ce kai da irin fa bala'in da ke cikin yaki kaza da kaza da kaza kaga sun wayan musu da kai mu haikin da dattijai ke yi kenan ko sai suka ce to sai suka karaya manzo Allah ko ya riga ya sa rigan yaki yana fitowa sai suka ce ya ma'aikin Allah ba sai mun je ba sai ce ina alkawarin Allah ne annabin Allah bai taba sa yi gan yaki ba a yakin nan ba sai an fita Shi sai aka fita mutane dubu uku a dubu daya daga cikin sahabbai ana zuwa Abdullahi bin Ubay bin Salul rasul munafiqina sai ce shi ba bu shawaran shi ba saboda haka shi ya fasa tafiyan nan sai ya ja tawagarsa su ɗari uku sai suka bi shi yanzu an rage nawa ɗari bakwai to a ɗari bakwai nan manzo Allah ya ƙara kasa mutane hamsin sai ce ko tsaya a jabal ruma wannan ɗan dutsen nan da ke gefen kudu ya ce ku je ku hau kan ku tsaya a wajen ko Allah ya ba mu nasara ko da su suka samu nasara a kanmu kan ku sauka ku ci gaba da tsayuwa a wajen kada ku sauka ko da kun ga mushirkai na ɗaukan mu kamar yadda shirwa ke ɗaukan ɗan tsako kan ku sauka daga wajen ku tsaya a nan kaga umarni ne ko shi nan. yanzu da mutane nawa za a yaki mutane ɗari uku a ɗari shida da hamsin za su yaki mutane nawa dubu uku sai aka fara yaki da aka fara yaki a karan farko sai Allah ya ba sahabbai nasara Mushirikai sai suka fara guduwa suna bin su suna yakan ana kashe na kashewa ana kwashe ganima wa'ancan da ke sama su guda hamsin ɗin nan sai suka ga ah, mutane na ɗan kwasan ganima sai suka ce ah, to aimuwa ba za a yi babu ba sai shugaban sai ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada mu bar nan mu tsaya inda muke sai suka ce ha ah, ai abin da Allah ke nufi da man dan karfin gwiwa ne tunda an samu nasara kuma ne ya rage mana mu sauka kawai sai mutane arba'in suka sauka kaga yanzu arba'in sun haɗu da ɗari shida da nawa hamsin an zama nawa ɗari shida da casa'in sura guda nawa goma lokacin kuma khalid bin walid radiyallahu ta'ala anhu bai tsaya musulunta ba sai ya tawaga suka biyu ta bayan uhudu sai suka zago daman abin da ya hana su sauka saboda waɗannan mutanen da suka gani akan dutse gwanaye ne a harbi za su iya harbe su su kashe su to da sun sauka goma ne sai suka yi musu zobe musulmai mummine suna kora wa'ancan mushrikan su kuma wannan sai suka zazo ta baya da wa'ancan mushrikan da ake korawa suka ga alamar fa akwai 'yan uwansu a baya sai suka juyo yanzu sai aka sa musulmai ina a tsakiya to a nan ne fa aka kashe sama da mutane saba'in daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga ciki akwai hamza sayyidu shuhada kaga dalilin wannan wato kisan gilla suke yi wa mutane anas bin nazar da aka ajiye gawarsa an kasa gane waye wannan saboda kwata-kwata da suka yi da gawar sai da ƴar uwarsa ta kalli ƙubbansa ta ce wannan anas ne sannan aka gane anas an malik yana ba da labari ya ce lokacin da bala'i ya yi bala'i sai na baka ya ce duk mun gudu ga dai duk karfin imanin sai na bakar ko saboda bala'i ya ce wallahi sai da muka gudu ya ce in na tuna yakin badar a yakin uhudu kawai ina cewa na farha ne saboda a lokacin su farha ne suka tsaya suna kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in an harbo su tare da hannu in an kawo suka su juya bayan su a taki bayan su me ko a taki manzon Allah sai na baka ne cewa manzon Allah na cewa ku dawo ni manzon Allah ne ba ƙarya bane yace duk kowa ya gudu ni ne farkon dawowa sai na baka ke faɗan haka to a lokacin ne Anas dan Nadar ya ce eh, Anas dan Malik ya ce da Anas bin nazar ya kalli abinda sahabbai suke na gudu sai ce ya Allah ina ba da uzuri ga abinda sahabbai suke na guduwa kuma na barranta da abinda wa'annan mushrikan suka aikata sai ya kutsa Anas dan Malik yake ba da labari ya ce wallahi abinda ya yi ba zan iya ba ana suka yana tura kai ana suka yana tura kai sai da aka yi fata-fata da shi kuwa radiyallahu ta'ala anhu tsakaninsa da washi mutane goma ne mashi shi ne na goma ya auna shi da mashinsa ya jefe shi ya tace shi daga ciki ya fito ta baya hamza da ya gan ya daga kai ya kai shi ne ya harbe shi mutum na farko hamza ya tare shi ya kashe shi ya ƙara motsawa na biyu ya kashe shi ya motsa na uku ya kashe ya kashe na hudu ya kashe na biyar ya kashe na shida ya kashe na bakwai ya kashe na takwas yana kashe na tara sai karfin shekaru yana kallon washi ya faki. kaga saboda Allah ya kaddara washin ma zai musulunta kuma duk za su haɗa aljanna ko sai Allah ya ƙare ƙarfin Hamza a wurin aka rotsa manzo Allah kai aka karya mai haƙoransa na sama da na ƙasa ba fa shi ya saba umarnin ba umarninsa ne aka saba to mu da yake mu yau shafaffu ne da mai ko saboda abar gadon da muke da shi ɗiga ma muke muna ɗis ɗis sai Allah ya kyale mu haka ba zai darace mu ba dan Allah dan girman Allah umarni nawa muka saba na manzon Allah za su irgu saboda haka sai Allah ya kyale mu haka saboda mu ne shafaffu da mai kaga kuwa wannan shine abin da ake so mutane su gane na halin da suke ciki duk wata musiba da kaga al'umma ke fuskanta dalilin saban Allah wannan al'umma ne Allah ke ɗanɗana mata kudanta kuma ba wai ya takaita kaga wannan na manzan Allah kenan sallallahu alaihi wasallam annabi Musa alaihi salatu wassalam da Allah ya ce wa mutanansa su shiga ardul muqaddasa me suka ce wa annabi musa annabi musa ya ce to allah ya ce ku shiga wannan garin suka ce ya musa lan da abadan ma damu fiha kai annabi musa ba za mu shiga wannan garin ba matukar wa'annan manya-manyan mutanen masu karfin nan na ciki idhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun je da Allah ka kaje ku yaki mu ba za mu yi ba za mu zauna a nan haka ba suka gaya wa annabi Musa shi ya ba da umarni ko to amma saboda sun saba wa umarnin Allah sai Allah ce ne fa innaha muharramatun alayhim 40 sana yatihuna fil ardh Allah ce sai Allah ya haramta musu ma shiga garin gashi suna son su shiga in sun tashi tafiya sai suka sun koma ba sai da suka shekara arba'in sun kasa gana hanyar garin da annabi Musa da wannan mutane ai da sai a ce a'a banda su ko zuwa wannan su shiga to amma ne wata fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku ji tsoron fitina da musiba ba ta takaita akan wanda suka saba har ɗan ba ruwan mu sai ta shafe su ina ba ta gani wannan kuma ita ce sunnan Allah a doron kasa saboda haka ahli sunna duk inda barna take su ne suke kokarin toshe ta su yaƙe ta shi yasa zaka ga duk duniya babu wanda mutane ke ki irin ahli sunna ina ba ta an gane saboda ka in kana kan suna wai kana so mutane su so ka kana ma yaudaran kanka ne ina ba ta an gane kana ma yaudaran kanka ne ba yanda za a yi mutane su so ka saboda mutane ba sa son mai gyara amma suna son mai gyara ne suna son gyara ne amma ba sa son mai gyara haka ɗabi'an mutane suke haka a jahiliya kuma haka a musulunci haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam warqata bin nawfal yace mai lam ya'ti adun billazi ji'ta bi illa udiya wa ukhrija duk wanda yazo da sakon da ka zo da shi sai an shi kuma sai an kore shi saboda yana yakan barna ne in ko zai yaki na bayan da zai mutane kuma su soka Allah ya samu dace to haka ahlus sunna suke yi a kowane lokaci shine ma da yake khafatan fi usurihim almutaakhira musamman a zamanin su na karshe na baya baya wanda za su zo iri na da irin ka da wanda ma za su zo a bayan sai ce wa innahu kullama takasarat alfitan kullama saddat alghurba duk lokacin da fitina ta yawaita a cikin al'umma na musibu iri iri to haka za a samu tsananin sabanta na addinin musulunci a idan mutane ana ƙara jaddada musu suna ba sa gane wasu abubuwa saboda wasu abubuwan da mutane suke yi a yau inda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun dawo duniya ba za su yi mu'amala da mu ba ina fata ta gane saboda irin ɗabi'u to kaga lokacin da ake samun tazara haka mutane ke gurɓacewa ko yau a anguwa sai ka je ana cewa wane ne mutumin kirki kadai shine ne amanan kuɗi wanda in ka bashi yanda ka bashi ko shekara nawa ne za ka zo ka gane shi haka ne wani anguwa ma sai ka gaba za ka ce babu guda daya wanda in ka bashi kuɗi ka dawo ka zo ka karba za ka gance babu a ministry kuwa in kana aiki ne za ka gance mutum ɗaya ne wani kuma ya yi rizani shine comrade in ka gance comrade shi kuma baya ci kuma baya bari a ci kuma ba zai taimaka a ci ba ka ji sai ka ji sun ce mugu ya ka ce kiran shi mugu eh shi mugu wai shi bai ci ba kuma bai bari an ci ba kuma ba za a yi amfani da shi a yi cuta ba sai ka ce mugu to duk yadda za su kawar da shi haka za su yi kokari haka mutane suke to duk lokacin da fitina ta yawaita haka ɗaiɗaikun mutane za ka ga buƙatuwar gane addinin musulunci ya fi tsanani a irin wannan lokacin shine malam yace wa kulla da'at al-hadatu ila mazidin min ar-rasail li daf'i hadhihi al-ghurba to kowane lokaci da buƙatuwa zuwa ga ƙari na saƙonni don tunkuɗe wannan sabanta na musulunci a idan mutane wa innahu ma zalat sayyarat alil bid'i malam yace yanda al'amarin yake kungiyoyi na yan bid'a ba su gushe ba tufrizu azaran tana bubbugo da sahu tushawihu bihi bariq sunna tana munata walƙiya na sunna a cikin al'umma saboda ba ta so sunna ya ne ya haskaka ne al'umma saboda walƙiya ne take yi haskakawa ko to ba sa so wannan hasken da ake so a nuna wa mutane don suna ko ina alis sunna yake ya so ya nuna maka cewa shi kadai ne in malami ne shi kadai ne za ka samu hanyar Allah a'a yana nuna maka yana baka tarbiyyar ka sani cewa kai da kanka akwai abubuwan da za ka yi direct za ka samu connection da Allah ba sai ka ba wani malami ba haka ne haka tarbiyyar da ahlus sunna suke wa mutane kenan to amma yan bid'a kullum zai nuna maka fa in baka biyo nan ba fa bayan da za ka samu aljanna kuma bayan da za ka yi hidima shi yasa da wani da ya ba da kissan wani nasiru wai shehi ne suke tafiya da ma ɗalibansa sai suka zo teku da suka zo teku za su tsallaka teku sai malamin ya juye ce wa ɗalibin kira sunana kaka kira Allah ni zan kira Allah wato shi ne kai matsayin da zai kirawa kenan ba Allah shi ne ya kai darajar da zai kirawa Allah ya ce shi ke sai suka fara tafiya akan teku ana ta tafiya ana tafiya can sai malamin ya ji fatal fatal fatal sai ya jiyo sai ya ga wai ya ga ɗalibin ruwan ma ya kai gwiwansa shi kuma shehi yana sama kamar yadda kake tafiya akan doron kasa shi ko taba ma tafin kafansa ruwan bai yi ba sai shi ya ce ka kira sunan Allah ko sai ce eh. ya ce to ai ga nan wato ya kira sunan Allah zai halaka amma ya kira sunan shi bai halaka ba ina fata an gane to kaga irin wannan imamu shafi'i ya bada ka'ida ya ce lokacin da yake misra ana mai tambaya sai ke cewa idza ra'aytum eh, lais bin sa'd ne fara wannan magana yace law ra'aytum ar-rajula yamshi فوق الماء فلا تغتروا به حتى تضعوه في الكتاب والسنة yace da za ku ga mutum na yawo a saman ruwa yana tafiya yace ka ku rubu da shi kaga sunna kenan ko ce ku ɗauki aikin sa ku ɗaura shi a ma'auni na ƙur'ani da sunna sai Imam Shafi'i yace kasura Ya ce lay ma ya taɓa ta bayani law ra'aytumuhu yatiru fi samai fala taftaru bihi hatta tadahu fil kitab was sunnah yace kai ba ma ruwa ba da za ku ganshi yana tashi kaman tsuntsu ko kaga wannan shine miraculous kenan ko da za ku ganshi yana tashi a sama kaman tsuntsu inji imamu shafi yace kan ku rudu da shi ku dauki aikin sa ku daura shi a qur'ani da sunna kaga me ake so a nuna maka kada ka rudu da mutum ina fata an gani aikin sa ko wani irin aiki yake yi kuma wannan shine abin da sabai suka yi kaga kowa ya samu daraja ai da sabban manzo Allah ba samu daraja wajen Allah ba wani sai ka an ce wannan da ya rasu ma al'arshin ubangiji ya girgiza wannan kaza mala'iku ne suka mai wanka wannan kaza kaga da yake nuna maka kowa ya yi fighting ne ko ya samu ne wannan alaƙar dawa Allah to shi ne sunna take kokarin koya maka kai ma ka kyautata don ka samu kyakkyawan alaƙa tsakaninka da ubangiji to su ko yan bidiya ko da yaushe sai dai su nuna maka a'a sai dai ka bi ta hannunsu sannan ka samu ne sannan ka samu wannan Allah ya sa mu dace malam yace sawa'un kanat tayyaratul madari al-aqliyya aw madari at ya yace daidai ne masu kokarin tumfude wato ƙiya na suna, yan ƙungiya ne wanda suke amfani da ƙwaƙwalwa shine tayyaratu madarisul akaliya ƙungiyar da suke fifita ƙwaƙwalansu orientalist da kuma philosophers kaga su komai ƙwaƙwalwa ne ya ce to irin waɗannan mutanen au ta tasawuf ko kuma makarantun sufaye saboda su ba sun yi barna sun daɗe kuma suna barna a cikin al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam duk da a cikinsu akwai mutanen kirki ina fata an gane wanda a magabata wanda suna kan wannan tsarin amma ba irin wannan tsari na yanzu ba kamar abdulkadir jailani shi mutumin kirki ne don ku gane kamar yadda imamu shafi'i ya kawo kissar a cikin littafinsa al-muwafaqat fi usul shari'a yace imamu abdulkadir jailani yana tafiya ne a cikin sahara ruwa ya kare masa kaga me kenan yake jira mutuwa ko ya ce sai fara tafiya yana ta tunani ya za a iya samu ruwa sai ya ga wani girgije na bin sa girgije na bin sa yana cikin tafiya girgije na bin sa yana tawwa yana tawwa har sai da ya zo daura da shi sai girgijen ya tsaya girgijen na tsayawa sai ya ga ruwa na zubowa daga cikin ne girgije sai ya taru ruwa. da ya gama ya sha ya yi guzuri sai aka kira sunansa a cikin wannan girgijen ya abdulkadir jailani kaga yadda kai ne mai za ka ce allah kenan ko ya eh, allah da kansa ya kira ni wane mutum ko sai ya daga kai cikin girgijen sai ya ji an ce ana rabbukan a'ala ni ne ubangijinka mafi ɗaukaka sai ya ji an ce a halaltu lakal muharramat duk abin da ke haramun ne daga yau na halatta maka wannan ya kama da magana Allah sai ce ya la'in ta tsinan ne Ta da ne rudu da ruwan da ya shafi ko sai ce ya la'in ka tafi tsinan ne da ya dawo yana ba da labarin sai ɗaliban su suke tambayar su akar makallahu bi ma'alimta annahu shaifa ya aka yi ka gane cewa wannan girgizar da aka tunkuɗo maka ruwa shedan ne yayi haka sai ce bi qawlihi ahlaltu laka almuharramat fadan da yayi ce na halatta maka duk abin da yake haramun ne don gidan amman Allah in akwai wanda ya kamata halatta masa haramun waye an halatta mai <laughs> to kaga wannan kaga wannan fa'idan sanin sunna kenan ko da ba haka ba da sai ya zauna ya naɗa wani igal dan kare ne da sharbi ko sai ce to na fara baku aljanna wani na baka aljanna ai mu ne daga gidanmu ne ake samun aljanna saboda haka kai ba zan baka ba kai kaza haka ne zai koma ai ina fata an gane to amma da yake akwai sunna kaga sunna ko da yake tana saita mutum ne ko tana nuna wa mutum ya gane saboda haka shi sa baka ga malaman sunna ko da malami ya kuskure zaka ga ɗaliban ba suna cewa ah, malam anan ba yi daidai ba amma ɗaya ɓangaren kwa sai dai a kare ko ba za ma ka ji maganan ba ina ba ta gani to wannan shine ɓangaren mutasawwifa sai malam yace bal anna min simati hadha al-asr an halat manahij almaniya تنحى الإسلام جملة أو تنحي الإسلام جملة ما لن يتي anna min simati hadha al yana daga cikin dama da zahiri da siffa ta wannan zamani an halal manahij almaniya cewa sun bi tafarkin almaniya wa'anda ba su yadda da addini ba Tan hal islamu jumla saboda tana kokarin tunkuɗe musulunci gabaki daya wala tu'minu bihi illa isman aw rasman bata ma yadda da musulunci ba sai dai suna ko kuma rubutun tsarin zanen sunan kawai amma ba ta yadda da shi ba to kaga haka wa'ansu kungiyoyi suke sai ya zama barbara shi musulmi ne a suna amma ne da shi da yahudawa ne ba ta da bambanci ina ba ta an gane to yanzu abinda yahudawa suke yi wa al'ummar manzo Allah kenan shi ba za a kira shi ba yahude ba saboda yahuda ba su yadda da shi ba sannan kuma ba za a kira shi ne cikakken ne musulmi ba saboda an riga an dasa mai wannan tunani a kwakwalwansa sai malam ya ce wa na nafsha an yansha a ta'aluf mashhum baina tayyar alil bida'i wa tayyar almana fi mujtama'ina al-islami malam ya ce lallai mu muna jin tsoro a yau kada a tashi a samu alkawari wanda yake mummuna na shi'umci tsakanin ƙungiyoyi na 'yan bidi'a da kuma ƙungiyoyi na waɗanda ba ruwansu da addini fi mujtama'in islami a cikin al'ummarmu ta musulunci litashkili hajin jadid don su kirkiro barbara sabon barbara shine hajin nan ce hajin wato tashkin tsakanin wannan da wannan a mai da mutum barbara shi ba musulmi cikakke ba shi kuma ba ba yahude cikakke ba bi ma'ana an ba shi irin tunanin yahudawa sai ya yaƙi tunanin ne musulunci da musulmi sai zama shi musulmi ne amma da shi ake amfani ake yakan musulunci kamar yadda abdullahi bin saba'a ya yi lokacin da ya kirkiro shi'a dalilin kenan don wannan manufa wato su musulmai ne su yaƙi musulunci da musulmai da wannan fikira kuma gashi nan ya ci nasara ilayo ne na haza ina fata an gane saboda damun manufar kenan wanda asali farisa ta mulki yaman da saboda kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farisa ta mulki wani bangare na yaman da wani bangare na saudiya to lokacin da Allah ya zo ya ba da nasara an yaman sai suka fita da kansu daga kangi na farisa saboda daman a duniya da wanda suka fi karfi da farisawa ne da rumawa sai Allah ya ba mutanen yaman nasara suka fita daga kangin farisa wato ya zama na cewa sun fita daga mulkin mallakan farisa suka koma suna cin gashin kansu to wannan tsarin shine wanda farisa a yau iran kenan take kokarin haifar da shi ta dawo da shi tunda tarihi ya nuna sun taɓa mulkan yaman to shine yaman ɗin da suke so su kwace in sun kwace yaman za su kwace ina kenan saudiya in sun kwace saudiya kenan sun kwace duniya saboda haka sai tsarin da suka yi wa musulmin duniya kuma saboda wannan power suke so su dawo da ita mu kuma muna da hadisai ingantattu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana dai ko kaki ko kaso ko ka yadda ko baka yadda ba saudiya ne za ta zo ta mulki duniya saboda haka in ma za ka bi da addu'a tun yanzu ka fara ina ba ta gane in ma ba za ka yi ba to masu yi na yi kuma mu ma muna nan muna ta yi Allah ya ci gaba da bata nasara saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗi wannan magana sadiqul masduq ne ya faɗi ko saboda haka babu shakka a cikin ta yace sunan su daya kuma daga cikin tsatso na yake yace sunana sunansa sunan babana sunan babansa zai cika duniya da adalci kamar yadda aka cika ta da zalunci da keta ya faɗa ka kaga kenan muna da yakinin saudiya ita ce za ta mulke na duniya to saboda haka sai ka bita da addu'a shi ne dalilin da yasa zaka ga duk alin sunna na duniya yana son ne saudiya sannan kuma yana binta da ne yana kuma karfafa mata da duk abin da zai yi na taimako saboda me nan ne asalin tushe da musulunci ya fara in aka bata daraja da mutunci da kwanjinin saudiya idan musulmi to babu abin da kuma musulmi ya rage masa a duniya ina ba ta gane duk wani surutu da zaka ji mutane yana ta yi da kaza kaza sai aka mai da shi siyasa mutane suka kasa gane cewa akida ce duk faɗan da ake yi ba siyasa bane akida ce to amma sai aka yaki kwakwalon mutane sai aka mai da shi siyasa saboda kan ana magana suka zance ai siyasa ne siyasa ce da sauransu farisa ta mulki baharai a da a tarihi to kaga yanzu ma tana ƙara ne ƙoƙarin duk inda ta mallaka a wannan lokacin to yanzu tana so ta dawo da shi shi sa babu wanda suke ki a duniya kamar saudiya saboda ai saudiyan ne ta rusa su waye rusa su umar bin khattab ina ba ta gane su ne shi ne ya rusa farisa har duniya da ta ba ta fara kada abu kuma wanda duk duniya ana jinta sai ina umar ta dalilinsa aka rusa karfin farisa shi sa mutumin ma da ya kashe sai ina umar an farisa ne shi sa ko a iran suna da rana ta wannan mutumin da ake celebrating saboda ya kashe sai ina umar har masallaci aka gina da sunansa ina fata an gane da yahuda suka kara kan kwakwalen musulmi suka fito da abin sha da sunan wannan mutumin fairuz daman sunansa fairuz abu lu'ulu atil majusi ina ba ta gane sunansa fairuz sunansa kenan saboda haka abu lu'ulu a har roƙon Allah suke wayyata da su tare da shi saboda ya kashe bakiyinsu saboda sayyidina Umar shi ya karya karfin Farisa a yakin da aka yi tun daga kadisiyya ya yi fata-fata da ita daga nan ba a ƙara jinta ba ilayu na haza to wannan abin suke so su ƙara farfado da ƙarfinta shine abin da suke yi kenan kuma daman can bautan wuta suke yi kuma har yanzu ba su gushe suna ne ba bautan wuta Allah shi da mu to malai ce muna jin tsoron irin waɗannan su sa ruwa biyu shine li tashkili hajinin jadidin don su haɗa wato kwabo ruwa biyu musulmi musulmi arna arne ko shi ba musulmi ba shi ba arne ba li ya'khudha sifatu al islamun al-asdaqo asrani dan ya dauki siffa ta musulunci na zamani al-mustamir na ku wanda ke haskakawa yanda su suke kiransa wato za su baki ya koma wai shine ke haskaka musulunci Liyakuna yakuna badilan an al-islam al-haq dan ya zama makwafan musulunci na gaskiya wa sunnatul hadiya da kuma sunna da take shiryar da mutane wato a kawo a yaƙi kwalan mutane a yaƙe ka baka tunani sai dai ka ce a su an ce su sun cika tsauri komai su ce sai an bi na manzon Allah komai ne zaka iya bi na manzon Allah wannan ai fikira irin ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam imamu malik yace lan yasmih akhir hadhihi umma illa bima qalu hadhihi awwaluha karshen wannan al'umma ta manzo Allah ba za ta gyaru ba sai abin da ya gyara na farko ne ya gyara na farko alkitabu to shine zai gyara ne na ƙarshe haka imam malik yace to mu ma yanzu in muna so mu gyaru sai mun bi qur'ani da sunna shi sa yahudawan duniya duk inda ake karanta ƙur'ani da sunna babu inda suke jin tsoron sa kamar shi amma an ka zo me yasa kake ji in sun tashi buga misali sai a ce ku yi addini irin na sufism ko saboda ne sun san cewa tala ne wanda ma ba musulmi ba za ka ji a ce kiristoci ma za ka ji sun ce ai suna ganin ai da musulunci da kiristanci ba bambanci haka saboda suna kallon subaye ne ko sun ce ana maulidi su ma suna yi ana wannan su ma suna yi to kaga sun dauke shi a matsayin miro kuma idan ka duba shi ga baki daya kwaikwayon sa ake yi kuma haka manzo Allah ce la tattabi'unna sanar man kana qablakum na rantsi da Allah ku al'ummata sai kun bi hanyar waɗanda suka shuɗe gabaninku shibran bi shibrin dani da dani zira'an bi zira'in zira'i da zira'i hatta walau dakalu juhra dubbin la dakhaltumuhu yace da za su shiga ramin damu saboda tsantsan koyi da yahudawa wallahi sai kun bi su sai abin yayi wa sahabbai girma a kwakwalansu al yahudi wal nasara ya ma'aikin Allah yanzu kana nufin musulmi zai koma musuluncinsa sa baya koyi da kowa sai da yahuda da nasara sai manzo Allah ce faman to wa nake nufi in ba su ba yanzu ka duba da kyau ka ga me ake yi duk abin da musulmi yake yi yanzu yau sai ka ga yana koyi da ko dai da kristoci ko da me suna yin kirismas kuma musulmi yana ne yana maulidi suna happy sunday musulmi na ne happy friday haka ne ko ba ka wani ina ba da gane suna yin happy birthday kai ma ana cewa happy islamic lunar calendar ba haka ne? duk sabon shekara za ka ga ana kashin barkan mu da sabon shekara Allah ya waye ce ka yi ina ba da gane kaga ai su suke yi mu ma yanzu gashi muna yi haka ba Allah ya ce komai za mu yi koyi da su saboda tsabar koyi komai suka yi mu ma za mu ce za mu yi me dalili a sun ga suna yi su mun wa baro ne namu wai sai mutane aka yaki tunanin su suna ganin kamar wai kishin musulunci ne su ake yin haka ko alhali kuma koyi da su ake yi ai mu ba sai mai koyi da su ba mu saba musu haka maza Allah ce khaliful yahuda wan nasara ku saba wa yahuda da nasara su yahudawa suna barin gemu amma suna barin me gashin baki sai manzo Allah ce ku rage gashin bakin ku su kuma nasara suna cire gemu su bar ne gashin baki sai da ce ku cika gemu ku rage gashin baki kaga nan kun saba wa yahudawa wajen rage ne gashin bakin ku can kuma wajen tara gemu kun saba wa nasara saboda suna ne askewa to yanzu da wa yanzu ake koyi eh sai ka ga yawo ya tara gemu sai ke tunanin ustaz ne a'a wani musician yake kallo ko ba ka wani lokacin da za a ke yi ba ustazi ake cewa suna tara gemu ba yanzu ga gayu ko ina zaka ji yayi da gemu dogo masha Allah Za zaka ji ranar suna ne ba suna ba ne, saboda mawaka ne ko suna yi shi ma ya koma yana yi shi ne yanzu haɗewa ka tara yanzu kaga ba suna ba man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum Allah ya tsare mu Malamin ya ci gaba da cewa liza fa nahnu nuhazzibu abna al-islam malam ce mu muna tsawatarwa 'ya'yan musulmai wa atba'ul haq da masu bin gaskiya masu bin sunna min gazwi min gazwin yusabu min ad-dakhil daga wani yaki da ake tunkudo shi daga cikin mu ake yakan mu ko a dauki 'ya'yan mu a kai su can a ba su zama barbaran yahudawa ko shi ba musulmi cikakke ba kuma shi ba ba yahude cikakke ba yana da tunanin yahudawa kuma wannan tunanin yana a musulunci da shi li yakuna dinul jadid dan a samu sabon addini shi ba musulunci ba kuma shi ba yahudanci ba shi kuma ba kiristanci ba Ban ma akwai wanda suke kira kirist islam kirist islam lokacin musulunci lokacin sallah ayi idi idan kuma an zo kirsima shi ma ya kirsima wai in ka mai gamba ta ce ai we are all worshiping one God so eh wai we are all worshiping one God saboda haka kaga ba a san wanne ne gaskiya ba kaji wai in ma musuluncin ne gaskiya tunda yana musuluncin kaga dai in aje lahira ya kubuta in kiristancin ne kuma gaskiya ba musuluncin ba tunda yana taba kaga ne zai sha kenan wai Allah zai wayo kaga irin kwakwalen da turawa suka yaƙe mu da shi kenan kaga wani sabon addini kenan ko sai a ce ai irin waɗannan addinin su shine ya dace ko su ba extremist ba alladhi yarda anhu al-yahud wan nasara irin wannan shine wanda yahudawa da nasara suka yarda da shi walladina ashraku da kuma mushrikai irin su suka fi amincewa da shi ko in ana yi saka da ai da da musulmai irin haka ne ai da shi kenan ko saboda haka sai aka yaƙi musulmi yana ganin yanzu fa idan musulmi ya ga mutum ya yi da sunna ya sa su sa ya tara gibu yana abin nan sai ka jace kai sun ai ba lallai ne sai ka yi haka haka ne ko ba gaba zai ce ai a takwa ha a huna ai tsoron Allah a zuciya yake aka baka ofis ka ci kudi sannan kuma ka ce a takwa ha huna ina ba ta gane ai a gani a aiki ina fata an gane to irin wannan tunanin aka yaki mutanenmu da shi Allah kuma ya tsare mu to shine ma yake to dalilin da yasa ake ya rubuta wannan littafin dan ya warware wa musulmi irin wannan tunanin da yake da shi da aka yaki kwakwalan su kuma suka fada cikin halaka tunda manzo Allah ce za su rabu kungiya 70 da nawa uku 72 yan wuta ne guda ɗaya ce kadai za ta tsira to kaga kuwa dole kowane musulmi ya yi burin ya zama ne ɗaya daga cikin wannan guda ɗayan da za ta tsira muna roƙon Allah yadda ya samu a nan ya sa muna daga cikin wa'annan kuma ya samu a cikin aljannar firdausi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda haka a wannan gaba ya kamata mu da idan Allah ya raya mu lokaci na gaba sai mu daura daga nan insha Allah fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk